Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Dola biyu na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. le baki ya yi tare da kallon su gara kallon mahali kayi sannan ya ce mata, A sani na baki shiri da Ikram Miye gaskiyar abin da ta faɗa? Jikinta ne ya ɗauki rawa tana kallon shari giri-giri amma ba ta da ikon kare kanta. Kallon ta yi a karo na biyu fuska babu alamar wasa ya ce mata bariki nake ba, ya faɗa da ɗan ƙarfi, hakan ya sanya ta kuma ruɗewa tana zaro idanu. Sultan, ta kira sunan shi jikinta yana wani irin rawa. Fidel ya kira sunan Fidel, ko rufe baki bai yi ba sai gashi ya shigo ɗakin, yawwa bawa Fidel. Ka tafi da ita. Yawwa, Bawa Fulel ka tafi da ita ka kuma tabbatar ka hukunta ta domin ta yi yunƙurin zubda min cikin jikina. Ko Sultan Meran ta ambaci sunan Meran tana kallon shi. Ɗauke kan shi tare da zama ya kasa cewa komi za ku iya tafiya ta kuma faɗa. Tana murmushi. Matsowa ta kusa da shi ta zauna tana mai sakin murmushin jin daɗi Sultan Meran. Kaga ikon Allah baka Baka taba samun haihuwa ba sai a kai na, kuma juyawa yana kalanta kafin ya ɗauke kanshi yana mai jin ɓacin rai akan yanayin da yake ciki. Haka ta ta damin shi da magana ganin ya ki kula ta yasa ta miƙe tare da barin ɗakin. Mun bayan ta da ido ita kuwa tana fita ba ta tsaya ko ina ba sai sashin Sultana Fazilatin Nisa. Tana tare da Shara da ce, suna tattaunawa ta shigo. Marmashi ta sannan ta nemi guri kusa da Sultana ta ce mata na zo na ki albarkaci jikanki da yake cikin mahaifata. a matuƙar mamaki suka kalle ta. Sultan Mihran bai gaya miki ba ne? A yau biyu da suka wuce ya to ya isa, in ji Shera, ya taka mata tsawa. Gyara zama ta cikin fusata ta ce mishi kai waye, bawa ɗan daudu, ni za ka daka wa tsawa, lalle kana son na saka a maka korar kare, ya isa haka me kike bukata. In ji Sultana Fazilatin Nisa tana kallanta. Dariya ta sanan ta ce mata ba na son a kuma barin Mehran, ya yi ma'amala da wata mace. Sannan ba na son ana shiga shirgin shi idan da hali a fita hanyar shi domin ni ce magajiyar sarautar nan gaba. Uwar yaron shi da yake kwance a mahaifata. Ta miƙe ta da zaga ɗakin tana murmushin mugunta tana faɗin mugun hukunci zai tabbata akan wanda ya kuskure ya shiga lamarin Mehran. Zan gyara mishi tunanin shi da nazarin shi kar na kuskure na ji mugun labari akan haka. A sanar da matan da suke dakon ya kwana da su. Tana gama faɗa haka ta bar ɗakin cikin jin daɗi tare da jin ta isa, domin ta kafta wa Sultana Fazilatin Nisa shedi kuma hakan zai taimaka mata. Domin idan ba haka ba tana ji tana gani sauran matan da suke haram za su iya ɗaukar cikin Mehran. Ko da ta fito kallon matan da suke hutawa ta sanin ta zauna tana gyara gashin kanta tana murmushi. Baiwar ta Rubina ta kalli matan gurin ta shiga musu bayanin cikin azilatin nisa. Take ta sura ta miƙe tana faɗin ƙarya ne baki isa ki. kawo min ita nan, in ji Azizatu Nisa. Babu musu aka kawo ta, jefa ta aka yi a gabanta miƙewa ta yi a hankali tare da kallonta. Murmushi ta sannan ta ce mata, kika ce min? Kippa mata marin da ta yi ta haɗiye magana da za ta yi ribina. Ki zane min ita, in ji Azizatu Nisa, wai a zane Jasra. Duk sauran matan hatta saki ta binta abubuwa sai da jikinta ya sanyi domin Tunda take rayuwa bata taɓa tsintar kanta cikin mugun yanayi ba, sai da ta shigo cikin Samit. A kan idanunsa aka zane Amira Jasra irin mugun dukan nan da babu wanda ya isa ya maka ita, sai mugu. Shafa jerar gashin kanta sai tana faɗin ya isa haka, ba ita ba, hatta ku idan kuka kuskura kuka ɗaga min murya, zan ba kowa kyautar hukunci na, ku ɗauke ta ku kai ta sashinta. Cikin wani irin tsoro da fargaba tabbas Azizatun Nisa ta shirya fuskantar kowa kuma a cikin wannan yanayi, Ta gaya musu ciki ne da ita don haka kar kowa ya taka sashen Sultan Mehran sai da izininta. Yana mata kai suka yi don babu wata hanya da za su mata bore. Me ya daki da ita? Har ta sako Ikram a maganarta. Fudel ya tambayi Malika. Kawai shari take son yi mata kuma ta san a halin da Mehran yake ciki na kewar Ikram zai iya tsanar Da yake bakin da ta tana kallon shi murmushi ya sanya ya ce mata karki damu yanzu me kike ganin zaki. Shiru dai sanata sun sunkuyar da kanta kasa tana mai jin kamar ta ce mishi za ta koma madina tilma. Sai kuma ta dauko kai tana faɗin babu abin da zan yi. Ni kuma zan saka ki aiki, ya faɗa mata yana leƙa hanyar. A hankali ya matsa ta hada gaya mata abin da yake son ta yi mishi. Zaro idanu ta sanan ta ce mishi zan yi amma da ɗin za ka haɗa ni da Sultan Aman. Murmushi ya sanya ya ce mata ba zan iya haɗa ki da shi ba. Mutum ne mai ra'ayin kanshi idan kika samu damar ya gayyace ki, to idan kuma baki samu wannan damar ba ina mai tuna miki aiki na da na baki. Sultan ne yana cikin kewar Ikram ne ko yaya aka tunzura shi zai iya aikata wani abu bayan haka. Yana kama gaya mata hakan ya juya abin shi ya bar ta a gurin shiru ta yi na wani lokaci kafin ta bar gurin tana jin ita ma za ta tsaya wa kan. Za ta tsaya wa kanta. A can cikin gida kuwa kallon juna yake tsakanin Sultana Fazilatin Nisa da Sashera. kwara musu ido ta kamar tana son gano gaskiyar abin da Azizatin Nisa ta faɗa. Sai kallonsa take yi kamar tana hango wani abin. Ina Mehran, maza ku nemo min shi, ta faɗa da ƙarfi. Kallon da suka yi kafin suka ce mata yanzu lokacin hutawar shi ce idan muka na ce ku nemo min shi ko? Babu musu suka fita sashin da suka nufa inda Shera karo da Sultana Hoyam ita ma tana ƙoƙarin shiga sashin Sultan Mehran. Dama kana raye, Murmushi ya sanna ya ce mata, ina nan daram, ya ba ta amsa. To hakan ma ya yi, sai dai har yanzu baka gaji da bautawa matar da bata san karuwar ku bane. Murmushi ya sanna ya ce mata gaskiya labarin da nake ji bai kai adadin abin da zaki bani ba. Ko da yake, ai girman jiki gare ki ba na shekaru ba. Idan kika sake mummunar alakar da kike da direction ya fito, tabbas a firgice take kallon shi karka min shari. Sassauta muryar shi ya ya ce mata karki da babu wanda ya fahimci hakan sai ni. kuma babu wanda zai fahimci abin da kike aikatawa sai har kin tonawa wa kanki asiri. Daga haka ya wuce ta bai kuma mata magana ba. Gashe ta shiga gurin ran ba ta koma da baya. Yana shiga ya same shi zaune ya fada cikin mugun tunani mai shegen zurfi. Dan ya jima a kan shi kafin ya mishi magana ya farka. A jiya zuciya ya sauke kafin ya kalli Shaira. Sultana tana son ganinka. ka. Kurawa Shaira idanu kamar wanda ya mutuwa. Kamar wanda ya mantuwa a hankali ya janye daga kallon shi tare da gyaɗa mishi kai. Fita ya yi cikin tausayin ran domin baki ɗaya ya laushi, tausayin yadda soyayya ta mai da shi yake. Ya zuma yana nazarin abin da yake damun shi wanda ya yi ittifakin babu shakka Ikram ita ce rayuwar shi sannan ba shi da wani kuzari sai idan tana tare da shi. Ya san a wannan lokacin tana tare da Rahil suna soyayyar su. Haka kawai idanun shi ya shiga hango su suna hira a lambun suna na soyayya. Watsiyar da kayan gaban shi yana haki ƙwalla ne ya cika mishi ido a hankali ya kai hannun shi kirjin shi. Yana jin kamar zuciyar shi za ta buga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji ka yaye min ka kuma ƙara min haƙurin rashin ta. Ya Allah ka jarabce ni ta inda ba zan iya cinyewa ba. Ya Allah na tuba ka yafe min. Ya faɗa tare da jin ƙwalla na son zuba daga idanun shi. Maida sai tabbas yana cikin wani hali. Ikram ta shiga rayuwar shi. Ya jima sosai a gurin kafin ya daidaita nutsuwar shi sannan ya fito daga ɗakin. Tun da ya isa sashen sultana bai ce komi ba sai dai duk tambayar da ta yi mishi baya ko motsi balle ta saka ran za ta samu amsar tambayoyinta. Aman ta kira sunan shi kamar za ta fashe da kuka tana cewa me gaskiyar abin da Anni ba na son kina shiga cikin al'amarin gidana. Daga haka ya mike zai bar ɗakin ta ce mishi amma me yasa ba za ka gaya min abin da yake damunka ba. Juyawa ya tare da sakin murmushin takaici sannan ya bar ɗakin yana ji kamar ya haɗiye zuciyar shi ya huta. Ran shi ya kai kololuwar ɓaci baya ganin gaban sa, yana shiga cikin ɗakin ta ya tokari ƙofar shi. Kallon shi ta yi a razana amma da take juyawa ta yi tare da kallon bayin ɗakinta da tare da kallon bayin ta da sauri suka fita. Da sassarfa ya isa gabanta zai kamo wuyarta ta baya tana girgiza mishi kai. Duk abin da aka gaya maka Ƙarya ne tunda suka ji labarin samuwar cikin jikina suke ƙoƙarin ganin bayan shi saboda na tambaye ki ne, na ce ki yi min magana ne, me kai ki sashin mahaifiyata? Ya tambaye ta a tsawace, Diriri cewa ta kafin ta saka mishi kuka tana faɗin ita fazilatin sa ce mahaifiyarka? Tau ya kifa mata mari, wanda ya sa ta ganin taurari. A hargitse ta ɗago kanta wani shekin tsoro ne ya kama ta bata san lokacin da ta sunkuyar da kanta ba. Gwiwar ta zuba a gaban shi. Na kuma jin labarin haukar ki ta kwashe ki har kofar sashin da sai na karya ki, na maida ki yankin ku ki je can ku yi ta haukar sa sakarya. Yana gama faɗa haka ya juya tare da barin ɗakin tunda ya fita yake jin kamar ya tattara ya bar Samit ko zai samu sauƙin damuwar da yake ciki, amma ina. Da haka ya tattara ya koma can gidan shi da ya taɓa zama don a nan yake jin zai iya samun nutsuwar da ya rasa tare da Fidel. suka koma sai masu kula da abin da zai ci. san baya son magana ko da ko a cikin mutane ne ya fi son ya keɓe kan shi ya yi shiru. Morocco. Da wani zai gaya min yadda rayuwata za ta koma ba zan yarda ba. Dawowar Nimra bai kara min komai ba sai damuwa domin tunda ta zo bata da wani aiki sai kukan halin da ta samu mahaifiyarta. Ga kuma soyayyar Fidel da ya kama ta. Kwanciya ta a jikina tana zub da kwallo tare da gaya min halin da take ciki. Shafa kanta ne domin ita kukan daɗi take kuma na san za ta sami abin da take so ni kuma fa waye zai bani abin da nake so. San baiki da nasabarta bata dace da rayuwata ba, ni rayuwar ‘yanci nake so. Ba na buƙatar komai bayan ‘yanci shi ya sa da zan mallaki Meran. tabbas za mu bar Samet har ƙarshen rayuwar mu shiga inda ba za a kuma ganin mu ba. Mu yi rayuwa daga mu sai yaranmu wannan shine tsarin da nake shirya mana. Kamar yadda iyayena suka bar gidajensu haka mu ma za mu bar cikin daularmu. Mu je mu kafa kanmu tare da ɓoye asalinmu. Assalamu alaikum. salama Rahil ya katse mu nazarin da nake limshe idanuna ne kamar ina barci. Shigowa ya tare da zama yana kallon yadda na sunkuyar da kaina murmushi ya tare da cewa to me ya laifin salamar da ba za a amsa min ba. Ya tambaye ni tare da tsare ni da ido. Mikewa Nimra ta yi tare da kallon ta ce mishi barka da shigowa Amir Rahil. Ɗaga mata hannu yana murmushi a hankali ta bar ɗakin. Dawowa gabana ya tare da zama ya zuba hannun shi akan cinyata. Me yasa kika fi son shi akan ni? Me ba ni da shi da me fi ni da kika zubda wayanki saboda shi? Dago kai ne ina kallon shi sannan na ce mishi kai zaɓin kakanninmu ne shi kuma wani sashi ne na rayuwata. Zan amshi aurenka ne. Cike da mamaki yake kallon yadda nake ƙoƙarin gaya mishi gaskiyar da ya kasa fahimta. So nake lallai ya gane babu dole a soyayya. ƙurabin ido ya yi tare da sakin murmushi ya ce min ko da zaki na yankar naman jikina kina ɗona min gishiri. Zan zauna da ki haka kuma zan kare rayu zan kare rayuwata da ki. Murmushi ne mishi tare da shafa kanshi na ce mishi so bai maka adalci ba kamar yadda ya ratsa tsakanin zukatan mutanen da ba su shirya wa zanen ƙaddararsu ba. Ba zan hana ka ba, Rike hannuna ya cikin nashi sannan ya matse a hankali yana murza suna Ikram, ni na dace da ke karki manta zan zauna da ke a duk yadda kike. Ikram, ina tsananin ƙaunaki. riƙe hannun shi na cikin nawa tare da kura mishi ido ina hanko iyakar gaskiyar shi. Ɗauke kai ne tare da cewa na san kana suna amma ya kaji Ya aka yi kaji idan ka taso daga Sahara mai matsanancin zafin rana sannan kuma kana murnar za ka tsallake. kana hango ƙoramar ruwa, kana isa ka samu ruwan an hana ka sha ya za ka je, to haka ka shiga mu. Mikewa ne zan shiga ban ɗaki ce min zan iya haƙuri da ki har zuwa lokacin da zaki so ni amma tabbas zan aure ki kuma zan zauna da ke Cak na tsaya sannan na juya ina kallon shi kafin na ce mishi za ka zauna da ni tabbas za ka ƙunshi bakin ciki domin zan zame maka kamar ramin maciji ne komai kowane motsi kai da dafi na za ka motsa. ba na son mu kai ga haka shi yasa nake gaya maka illar hakan na shige abuna shiru ya tare da jin babu daɗi a ran shi amma kuma babu yadda ya iya dole haka ya saka kai ya fice daga ɗakin tunda na shiga ban ɗaki na fashe da kuka tare da zama a gurin ina kuka tabbas na san yana suna amma hakan ba yana nufin zan iya rayuwa da shi bane Mehran shi ne zaɓi, na Rahil ɗan uwana ne shi ban shirya zama da shi a matsayin abokin rayuwata ba A hankali na fito daga banɗakin ina sauke ajiyar zuciya tare da zubewa a jikin gadon ɗakin. Ina jin ƙwallo na zubo min. Mehran shi ne na shi ɗin farin ciki na ne. Idan ana iya musayar so, ba zan taɓa musayar soyayyar shi ba. Ina mugun son shi a lokacin da ba zai min amfani ba. Lokaci ya gama ƙure mana da haka na iya kukan tare da kifa na jikin gadon ina jin wani irin kewar shi. Takowa ya har gaban gawar da musun da suka. da musunta suka ɗauko shi daga ruwa. Babu abin da ya samu gawar kamar bai jima da mutuwa ba, sai hasken fata da ya irin fari fau ɗin nan. Kallon gawar Nawaz Kallon gawar Budil ya sannan ya ja mayafi ya rufe kafin ya ce wannan gawar shugaban dakarun dolar Umayyad ne, da haka ba za mu binne shi ba sai mun san ta yadda aka yi gawar ta wanzu a cikin yankinmu. To shugaba, suka amsa mishi, Kwanakin baya mun ga lokacin da ya shiga wata jirgi tare da ayari daga nan ne na shiga daga nan ne na shiga jirgi na. Na haura saman teku daga nesa na hango lokacin da aka jefa wani a cikin ruwan amma ban sani ba ko shi ne ba. Gyada kai Fidel lokacin da ya ji bayanin wani mutum da ya ga lokacin da Abrar ya sa a wurga gawar wasu a ruwa. Murmushi ya sana ya ce mishi to babu komai za mu bincika. Gaba ya yi sanar da karin suka ɗauki gawar a makara suka nufi cikin garin Samet da shi. Kallon Mehran Azizatin sa ta tare da toshe bakinta tana mai fashewa da kuka, da gudun ta nufa hanyar da zai sada ta waje. bayan ta ya saboda kar ta taɓa lafiyar Cikin jikinta zubewa ta yi a gaban gawar tana kuka da ihu, saboda yadda ta ga gawar shi ba ta kawo hakan ba a ranta. Da ƙyar Mehran ya ɗaga ta ya koma da ita sai da aka gama bincike sosai kafin aka naɗe gawar aka mishi jana'iza. Zan tafi gida ina ganin Babu wanda ya san da labarin mutuwar shi don Allah karka ka ne Shafa kanta yayi yi tare da mai da gashin ta baya yana mai jin tausayin ta a ran shi. Sannan ya ce mata ba yanzu ba sai kin haihu. Wani irin kuka ne ya kwace mata ba bata san lokacin da ta kuma sakin kuka ba. Ta riƙe hannun shi tana faɗin to ta yaya za su samu labarin mutuwar shi. Zan aika da saƙo a gaya musu insha Allah. Sake rungume ta yi ta kuma narke mishi kamar wacce take cikin tashin hankali na gaske. Haka ya yi ta rashinta domin kuwa baki ɗaya ta birkice mishi. Kwana biyu tsakani idan ka ganta za ka ɗauka jinya te, nan kuwa ɗauke hankalin shi ta da markeci kamar mutuwar ya da ke ta. Duk da kuwa ta kaɗi da mutuwar amma ba wani ba wani jinjinta ta yi ba saboda cikin jikinta kar ya ce dai zai kwace abin shi ko wani dalili da zai fito ya faɗi gaskiyar cikin nashi ne. Tabbas akwai matsala domin hakan zai iya janyo yakin da za a rasa rayukan al'umma. Na san ita ma ba ta tsira ba, sannan ita ma ba ta tsira ba, kisan wulaganci za a mata a gaban jama'a da haka mutuwar Nawaz ya zo mata a gabar da ya dace. Da haka ba ta ga abin da zai wargaza mata lissafinta ba. Shi ma Mehran duk ya damu domin a tunanin shi da gaske take, da haka duk ya shiga damuwa duk da yana cikin damuwa amma sai ya tsinci kanshi da tausaya mata sosai har yakan zauna yana ɓata lokacin shi a kanta ita kuma hakan sai ta narke ta yi ta nuna alamar ita fa tana kewar gida, na haka ya taimaka ya kai ta koda ko yaya ne ‘yan uwanta su san yadda take ji gashi babu wanda ya san da mutuwarsa sai ita. Dan kar ya samu damar da zai nufi gurin Sultana Fazilatul ya sa ta baki ɗaya ta kawo mishi yanayin da take ciki yana fita yana fita sallah za ta ware ko kuma ta yi ta kuka. Asali ma ta hana shi ko zuwa fada domin yana fita za ta saka rigima haka zai dawo. Matan da suke dakon shi kuwa ka suke jin babu daɗi, ga zafin kishin ta da suke ji. To masu sauraro a nan za mu dakata. Shi gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.